a in ba manta ba makon da ya gabata muna cikin katu ne a babu kasar salati a inda muka gama karatu hadisan da ke babin da sauran mas'aloli masu yawa da muka tattauna a wannan babi din wannan babin za mu kanta da shi ma yana da alaƙa da babin safar din tafiya sannan matsalolin shi ma sun riga sun gabata malamin sai ce babu man min aina yabda'u bil qasr idha kharaja min watanihi babun zai mana bayani daga ina ne mutum zai fara yin ƙasaru idan kharaja min watanihi idan ya fita daga garinsu ina ji wannan ai kan bamu a fili yake idan ka fita daga gari daga ina ne mutum zai fara yin ƙasaru in za ku tuna mako da gabata mun tattauna cewa a cikin magabata ko wanda suke ganin in ka kulle jakarka ma za ka iya mene za ka yi kasar tun daga gida amma mun raunata wannan magana ko saboda hadisan da muka faɗa don za mu karanta yau ina fatan fahimta wasu kuma suna ganin in ka fita ba za ka yi kasar ba ba za ka fara kasar ba sai kai tafiya wuni guda ɗaya gaba ɗaya sai ka wuni tukuna za ka yi ita ma wannan fahimta kuskure ce an fahimta to wasu ma suka ƙara kace sai in tafiya ta kai ta kwana biyu zuwa uku da ita ma wannan fahimtar kuskure ce duk saboda mene saboda waɗannan hadisi za mu karanta shine idan har mutum ya bar gonakin garinsu ya fita inda yake daga cikin ƙwaryar garinsu to daga nan zai fara ƙasar ɗin haka nan in ya dawo ba zai da ƙasar ba sai ya wuce inda yake iya fara ƙasar gare shi ya shigo gari kenan imam muslim ce qala haddathana haddathana khalaf bin hisham wa abu rabi' az-zahrani wa qutaybah bin sa'id qalu haddathana hammad wa huwa ibn zaid wa hawala sanad qala haddathani wa haddathani zuhair bin harb wa yaqub bin ibrahim qala haddathana isma'il kilahuma an ayyuba an abi qilaba an anas أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين إمام سمعت حدثنا خلف ابن هشام مالا خلف ابن هشام يابام حديثي وأبو الربيع الزهراني دمالا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد دمالا قتيبة بن سعيد qalu su duka ukun suka ce haddathana hammadu malam hammadu ya ba mu hadisi akwai shaharar malaman hadisi guda biyu hammadu hammadu sunansu akwai hammadu bin zaidin akwai hammadu ibn salama an fahimta ko sai ya marmar ce maka wahuwa ibn zaidin ina nufin hammadu dan zaidin ha wa hawwala sanar kenan ma'ana ha kun ya canza wata hanyar kenan ya ce ni zuhair bin harbin malam zuhair an harbi ya bani wannan hadisi wa yaqub bin ibrahima da malam yaqub ɗan ibrahim addauraki dawraqi qala su biyu suka ce na isma'ilu isma'ilu ya ba mu hadisi kilahuma an ayyuba an abi kilawa. su biyun dukkan sun an so hadisin daga ayyuba daga Abu Qilaba Ayyubu Sikhtiyani kenan da Abu daga Abu Qilaba an Anas daga Anas Allah ƙara masa yadda a wannan hadisin muslimi da malamai akalla guda biyar akan wannan hadisin kenan haka ne ko a farko ya lissafa malamai guda nawa guda uku a wannan gwaya hanya ta biyu lissafa malamai shi guda nawa guda biyu malamansa su guda biyar ga sanan rairas ina fatan fahimta waɗanda da yawansu wasu suna gari guda wasu ba su gari guda ishara kan mene kenan imam malik bai wadatu imam muslim bai wadatu da makaranta guda ɗaya wajen koyon karatun ba tare da yana da hadisin yana bi yana ƙaƙarowa saboda kakan samu ƙarin fahimta musamman lokacin ana tattara lafazin hadisi a wani wata hanya da wancan bai samu ba ina fata an fahimci wannan abin to ya ce an anasin daga anas ɗan malik allah ƙara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce lallai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sallar zuhura bil madinata arba'an da zai fita aikin hajji manzon allah kenan an fahimta bayan ya yi taƙalidi ya yi ish'ari da za a fita aikin hajji manzon allah wace rana ya fita aikin hajji ne ma aikin hajjin shi na hajjata wada rawi shefu ta garin madina hmm? ba tarihi ke da yawwa ran alhamis sai su suka ke jiwo kai haka ke magana alhamis ya fita nawa ga wata nawa ga wata wani <laughs> jiba kenan <laughs> ka fito ka dai jin tsoro ashirin da tara ran anawa ashirin da hudu ina fatan fahimta ashirin da hudu ko ashirin da biyar ya fita malamai suna bin wani abu game da rayuwar manzon Allah ba fa wani motsi da ba a rubuto ba ne fa duk wani motsi wayannan sabon sun ƙididdige shi keke da keke ya fita ranar kaza a lokaci kaza ga ma inda ya fara ga wanda ya riƙe mai taguwar shi ya hau da aka fara ga inda aka fara komai sai su karoto wannan sabon Allah ƙara masa Allah saka masa alkhairi Allah kuma ƙara masa yarda to a lokacin manzon Allah ya ce sallar zuhur bil madinati arba'an a cikin gari manzon Allah ya sallace sallar azar raka'a nawa raka'a hudu kenan har lokacin butan ba da safa annabi buta ba kenan sai dai sallar azhar a gida sai mala ya ce sai ana sai ce wa sallal asar bi dhul hulaifa taini amma sallal asar a dhul hulaifa yi ta kuma a biyu zul hulaifa shine miƙatin mutanen Madina ko ina fata fahimta zul hulaifa shine miƙati na mutanen Madina to amma da manzo Allah zo jin sai raka a biyu kenan wannan hadisi ya ba mu amsa guda biyu na rusa wa'ancan maganu guda biyu ya rusa maganar masu cewa za ka fara ƙasar tun a ina a gida in dai ka shirya tafiya ai shi ma manzo Allah sai shi shirya tafiya aka sa wa raƙuman shi ta kalit wato akwai wani abu da yanzu alhaji ba za ma san shi ba gaskiya sai dai a karatu kawai in za a je aikin hajji an koro hadaya ai ka san akan sa mata akan huda takalma haka da irin sakaina din nan sakaina me suke bangaren bangaren ƙwarya haka kun fahimta eh eh yau to shine an za a dan babballa saka sai a ɗan rataya a mene a wuyan dabbobin hadaya din to wannan dabba ko bacewa ta ba mai kamata, saboda ta Allah ce duk balarabi ya san da wannan abun to akwai hamma abin da suka mashi aka ce da ish'ar a zo a samu kaman bangaren to sai a dan tsarga da wuka haka ko da aska haka sai jini ɗan zuzubo a jikin haka to alama wannan dabba ta Allah ce gaba ɗaya to laraba suna da imani in haka kawai dabba haka ma ko hawanta ma wasu ba sa yi musulunci ne zuciya halarsa kawo kai tafiya inda bukata ina fata fahimci wannan abun so kaga iyakar kintsi manzan Allah ya kintsi na tafiya amma bai kasar a Madina ba da haka masu fato cewa za a yi kasar a gidan ka kin za ka tafi wannan ta fa dan bai da karanta bai da cin shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma sallar ƙasar da manzan Allah ya tsakanin maka da zulhulaifa ni ban taɓa zuwa ba ban zan sani ba daga masallacin manzan Allah zuwa zulhulaifa zai kai kilomita nawa jama'a ina alhazai su za su ba mu wannan bayanin ko <laughs> baka yawo sosai ba ko baka yawo sosai ba ba ba dauke ka an yi yawo da kai irin yadda masu tasi aka ce suna yawo da mutane ba eh to ko dai menene daga lokacin yana wannan yana nuni mana cewa laifa ba ta daga cikin mene garin madina kun fahimta tana wajen garin madina to kaga da manzan Allah ya yi kasaru a zulhulefa yana mace ashe ba sai tafiya ta kai mene ba ta kai kwana ɗaya sai kai kwana ɗaya kana tafiya sun da ka fara kasaru ina fata kun fahimci wannan abin da haka daga nan manzan Allah sallama ya fara ƙasa don haka malamai suka tafi jumhur ulama kan cewa inda mutum zai fara ƙasuru shine daga lokacin da ya ba garinsu baya kawai yanzu kamar mu a nan zaria ina fatan fahimta in na kai gwargwaje zan yi ƙasaru in na kama hanya abuja ko kaduna gwargwaje hajji zaria ce ina fatan fahimta upe macin zaria ce sai ba ka ba upe ka kama can gaba to shine ka bar lokacin kana kallon gonakin garin ku kenan kana hankuto daga nan za ka fara yin ƙasar sallah ta kama ka kamar dumbi haka gan ka bi nan wajen ka bar nan za ka tafi samfara ina za ka fara ƙasar kenan fi daga nan kwangila eh eh kaga daga nan har samaru har shika shika kenan wannan asibitin nan duk ina ne duk cikin gari ne amma kana barin shi ka kama to gonaki kawai ka kama shi kenan nan sai ka fara kasar daga nan wajen ba sai ka gage ba aiki wani gari ne daban da zariya daban ina fatan fahimta so haka za a yi wannan abun hakan ka kama hanyar Kano dan kana nan wannan ba madarka ce wannan waran dan nan zabi duk ya haɗe da zariya gaba ɗaya yanzu yanzu cikin gari sai ka bar nan wajen kana barin dai garinku daga lokacin halarsa ka fara mene ka fara yin kasaru in ka da kuma sai ka wuce nan zaka daina yin kasaro jama'a fanci wani abun ku masallacin annur ai ba zariya bace daga nan mutum duk zai yin kasaro a wajen insha Allah ta'ala jama'a fanci wani abun ku Allah samu dace <clears throat> to a malam ya faɗo wasu fa'idoji za mu karanta a nan wajen malam ce masalatu salisa mas'ala ta kuna masalolin hadisin Fifa wa'idi game da fa’irojin wannan hadisi ɗin na farko ya yace bayanu mashru'itu qasr salati ruba'iyya fi safar wannan yana ƙara mana bayanin shar'ancin yin ƙasaru a sallar ke mai a guda hudu na biyu yace bayanu adadin raka'ati salatul hadar wa safar hadisin ya mana bayanin adadin sallolin tafiya da sallolin zaman gida na uku min ha an anna man arada safarar safarar yushra'u lahu ƙasaru qasru ƙabla khuruji min baitihi wannan hadisi yana mana cewa wanda ya nufin tafiya ba a shar'anta mai yin kasaru kafin ya fita daga gidansa ba khilafan liman qala sabanin wanda ya ce yi kusar walau fi baiti zai kasaru ya kusur walau fi zai kasar ko da a gidansa ne wa min fa'ida ta wuda samu a hadisin anna man kharaja min ya yaqsuru wanda duk ya fita daga gidansa zai ci gaba da kasar ne walau lam yadkhulil laila ko da dare bai masa a hanya ba khilafan li mujahidin wannan sabanin fatawar mujahid ibn jabar ina fatan fahimta na biyar fa'idodin da na ta biyar annal khuruja ila al mahallil qaribi fita zuwa wurin da yake kusa da gari la yashra'u fihi al qasr ba a shar'anta yin qasr a cikin sa li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatil quba saboda manzon Allah ya kasance yana zuwa quba wanda yake tsakanin quba da cikin gari akwai distance a wancan lokaci din amma ana consider din kuba a matsayin menene a daidai matsayin Madina to manzo Allah na zuwa kuba akwai kilometers sosai tsakani an fahimta ko me yawan Allah ya kamu gobe mu je mu bincika mu da adadin kilomita da ke tsakanin wajen dan mutane su ƙara samun yaqini akan abin wa Uhudan sannan annabi na zuwa Uhud wa gaira zalika da wani abin da baka ba na wurare fama ƙasar fiya amma manzo Allah bai kasar ba shi yasa ina ganin kuskuren da in sun je asibitin shika suke yin kasuru domin asibiti shika har yanzu na cikin garin Zaria ne ba wani waje yake nesa ban an ce Zaria karka ce Zaria ka dauke shi a matsayin local government a matsayin gari kawai Zaria sabon gargaba ne aka balle ta aka ce mata local government goban an ga dama kuma sai a ce samun local government ko ba haka ba jiban an ga dama sai a ce gwargwaje local government ma amma wannan duk bai canza sura abu guda ɗaya na cewa duka sunansu zariya ne kawai duka gari ne guda ɗaya ina fata an wannan abu. Allah samu dace da haka ina ganin ba daidai bane da kaji ke shiga an fara kasur a wajen sai ce saboda manzon Allah yana zuwa wannan waje da Quba da Uhud da wasu wuraren ma manzon Allah baya yin inna ma kasar fi safar dawili annabi na kasu ne a sallar tafiya da ke da mai tsawo kan makka wa nahwa kaman zuwa makka da wani makamancinta wa ta tahaqqaqa zalika kullihi duwanin ya tabbata kulluhu wa bayanu madhhab ulama bi adillatiha wa tarjih rajih minha bi dalil safi rabin madi wannan da an tattauna shi a babin da ya gabata insha Allah ta'ala abin da na karanta wannan shine mutane su gane garukan da suke mannar da gari ana ɗaukan sa a cikin wannan gari ne ɗan haka ko da a da ana ɗaukan sa wani gari daban da in in aka sami imara developing ya kai ga wajen to ne ya haɗe ya zama gari shi ma Allah samu dace ma muslim ce qala haddathana sa'id bin mansur qala haddathana sufyan qala haddathana muhammad bin munkadir wa ibrahim bin maisara sami'a anas bin malik yaqulu sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adh-dhuhra bil arba'a wa sallaitu ma'ahu al-asr bi dhul hulayfa rak'atayn ma muslim ce haddathana sa'id bin mansur sa'id bin mansur ya ba mu hadisi قال حدثنا سفيان يتي سفيان يا بام حديثي قال حدثنا محمد ابن منكدر مالم محمد دم منكدر يا بام حديثي وابراهيم بن ميسرة ده ابراهيم دم ميسرة سمع انس بن مالك سوبين سنج انس بن مالك الله قارا masa يقول yana cewa sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil madinati arba'a nayi sallar azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu wasallaitu ma'ahul asar bidil hulaifa raka ta yi na yi sallah raka a biyu tare da manzan Allah a zul hulaifa wancan dai hadisi dai gabata musulmi ya ce kala wa haddasana wa abubakar bin abi shaiba wa muhammad bin basharin kilahuma an gundarin kala abubakarin haddasana muhammad bin ja'afarin gundarun an shi'uba an yahya ibn zidal nuha'iyyu قال صلى سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاق صلى ركعتين إمام سيتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام أبو بكر أبو شيبة أبو حديثي wa Muhammadu bin Bashar da Muhammad dan Bashar kilahuma an Gundar su biyu sun samo daga Gundar qala Abubakar Abubakar ibn Abi ce haddasa na Muhammad bin Ja'far malam Muhammad dan Ja'far ya ba mu hadisi Gundar wanda aka fi da suna Gundar an Shu'ba daga malam Shu'ba dan Hajjaj shi kuma an Yahya ibn Zida an-Nuhai daga malam Yahya dan Yazid an-Nuhai Al'aici. sa'altu Anas ibn Malik na tambayi Anas dan Malik an qasri salati game da qasrun sallah kun fahimta ma'ana daga masafa na ƙasar sallah wato distance zai halatta a mai ƙasar kenan kun fahimta ko sai ce faqala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance idza kharaja masirata thalathati amyal idan ya fita tafiyar da ta kai mul uku aw thalathati farasikha ko kuma tafiyar da ta kai farsakhi uku shu'batu ashak imamu shuba shine shakka a wannan hadisin ko dai Anas ya ce mana annabi in ya tafi mil uku ko ya ce idan ya tafi farsakhi uku yace salla raka'ataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah raka'a biyu ma'ana daga nan in tafiya ta kai wannan tazaras to manzan Allah yana wa irin wannan tafiya kasar ina fata an fahimci wannan abun wannan haka wasu ka fassara hadisin wanda kuma shine zahirinsa kamar da Imam haƙi ya roto hadisin da ke karfafa haka shi wanda ya tambayi Anas cewa yi na kasance idan na fita daga Bagadaza zuwa Basara ina yin kasar ya kake gani wannan tafiyar ta kai mata kasaru shine an sai karanta mai wannan hadisin a shi kaga yana tambayar distance da ya halarsa a mai kasaru kenan kun fahimta to amma wasu malamai suka dauki a wai wannan ma'anar shi hadisin shine idan kai tafiya wai annabi ya tafiya da ta kai in zai tafiya kamar ta kilomita dubu to bai fara bai fara kasaru sai ya kai ya ci kilomita uku to kaga hadisin farko na hadisin kan ya rusa wannan maganar ina fata an fahimci wannan abin ko kuma sai an ce farsakhi uku to me farsakhi a cikin wannan hadisi da babun ta za ku ji ana maganar burdi barsaki mil ko ba haka ba to malam ya ya waƙe waɗannan lissafin abubuwan guda hudu muke son karanta muku a cikin shi dan ka tantance su wajen lissafi yace innal barida min al farasiki arba walil farsaki fa thalathu amyalin da'u inal da mila farasiki arba'a ce lalle barit daga jin farsahi guda hudu ne walil farsakh fa thalathatu amyalin da'u farsahi kuma yana ba da kilomita mil hudu kai mil ɗin kuma ya fi kilo tazara kun fahimta mil ɗaya yana ba bar majide yana yana ba kilomita mil uku shine ke bada ne farsahi guda ɗaya to a bisa a wancan hadisin shakkar da shi yi idan an ce farsahi uku manzan Allah ke kenan mil nau kenan mil tara mil tara kuma zai ba mu kilomita nau kenan suna da yawa zai kai wajen kilomita arba'in ina fata mu ko to suka ce shi ne suka ce to wasu suka ce to wannan adadin tafiya wasu suka ce sai tafiya ta kai kilomita wajen arba'in da wani abu sannan za a fara mene za a fara ƙasar wanda suka ranja da cewa ai hadisi ta shu'ba yi shakka akan kilomita uku kilomita uku mil uku ne ko farsaki uku suka ce sai a ɗauki lamba mafi yawa haka wasu suka rinja da wannan magana kenan su wayannan suna gan cewa ba za a yi ƙasa ba sai tafi da ta kai mene eh sai ta kai wannan to kuma kamar da za mu zo mu ji sauran sabai sun ja da magana cewa kamar Allah ke cewa idza kharajtu milan idan ne tafiya da ta kai wayannan milamilan mil ɗaya ma in dai sunanta tafiya ina yin ƙasar a cikinta Allah samu dace da haka ba za a wara wucin magana mil ba ya ce wal mil wal milu ar alfu alfu ayi min al ba'i wa qul wal ba'u arba azrin wa tatabba'u yi kuma mil kuma shi kuma alfu yace zaka kilga kamu dubu ɗaya shine mil ɗaya wannan lissafi ne ina fata ba mil kamu dubu ɗaya kun san ba'u dai ko ne ka miƙe ina yauwa ka miƙe gaba inda ba shi ce gaba dubu to gaba dubu shi ke zama mene mil ɗaya a lissafin malamai na fi ƙihu kenan an fahimta ko wal mil ya ce alfun ai minal ba'i wa ƙul wal ba'u shi kuma ba arbau azra'in zira'i hudu shi ke bada ba'i guda ɗaya zira'i daga ina zuwa ina a azra'i daga wannan dai zuwa ƙasa ina fata an fahimta an fahimta ko to shi guda hudu shike ba da ba'i guda ɗaya uwa ka suka bibi abin summa zira'u min al-asabi arba shi kuma zira'i wato daga ɗan yatsu guda hudu suke ba da zira'i guda ɗaya min da ya na sun mal isbau sittu sha'iratin wa isbihi shi kuma za a duba <laughs> abin nan shinkafa guda shida a jera sha'ir guda shida shine abin nan abin nan guda daya faqat min daili baglin laysa an za marja'un wannan shine abin da suka lissafa kun ga kenan farsahi guda hudu shi zai baka mene burudi guda daya mil uku shi zai baka mene farsahi guda daya shi kuma mil daya shine mene gaba dubu ina fatan fahimta shi kuma mil ɗin abin nan abin nan ba'i ɗin shi kuma zira'i hudu shi ke bada wannan ɗin shi kuma zira'i shi kuma aka ce ɗan yatsa hudu wannan kuma shi kuma gashi na duk lissafi ne na malamai Allah samu dace to wannan ne wannan hadisi don haka wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ba ya zo kayyade mene ba adadin tafiyar da za a yi wa ƙasar ba ne masafar da za a yi mata ko kuma sai an je nan za a fara ba a manzan Allah ya faru sudufan yana yin wannan idan wannan tafiya ta kama shi in dai ta kai mil uku ko sama da haka manzan Allah ya ji kabarin kasar Allah samu dace malik shi qala haddathana zuhair ibn harb wa muhammad ibn bashar jami'an an ibn mahdi qala zuhair haddathana abdurrahman ibn mahdi qala haddathana shuba an yazid ibn khumair an habib ibn ubaid an jubair ibn nufair قال خرجت مع شرحبيل ابن السمت إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت أم صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما حدثنا زهير بن حرب مالا زهير بن حرب يا حديثي wa Muhammad bin Bashar da Malam Muhammad dan Bashar jami'an su biyun an bin Mahadi daga babban malamin musulunci Abrahman ibn Mahadi qala Zuhairun Zuhairu yace haddasana Abrahman bin Mahadi Malam Abrahman dan Mahadi ya ba mu hadisi qala haddasana Shu'ba yace Shu'ba ya ba hadisi an Yazid bin Khumair daga Yazid dan Khumair shi kuma an Habib bin Ubaidin daga Habib dan Ubaidin an Jubair bin ufair da Jubair dan ufair kale shi du ma Shurhabil bin Simt na fita da tare da Shurhabil dan Simt ila qaryatin zuwa ga wata alqarya ala ra'asi sab'ata ashara aw thamaniyata ashara milan a tafiyar da batoce mu zuwa garin ba mil goma sha takwas ko kuma mil goma sha bakwai fasalla raka a malam shurhabil sai sallah raka'a biyu ƙasar kenan wa qultu lahu sai ce da shi ma'ana me yace da shi me yasa kai ƙasar a daidai nan wajen bayan kilomita ba ci da yawa ba goma sha bakwai ne ko sha takwas kawai fa qala sai ce ra'aytu umara radiyallahu anhu salla bi dhul hulayfa rak'atayn yace naga sai na umar Allah kara masa yadda yayi sallah a dhul hulayfa raka'a biyu wanda bai wuce wadannan adadin kilometers din ba wa lahu sai na ce mashi irin abin da ka gaya mun kai ma wa sai ce inna ma af'alu kama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaf'alu ni ma ina yin irin yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ne jama'a fata an fanci wannan abun kenan kaga wanda suke cewa sai an ci kilomita nawa za a yi kasaro kilomita 80 a mazhabin da muke kai kenan ba haka bane dan gari sai ta tabbata mil 17 ma ana mai kasaro Allah samu dace sannan watakila zulhulefa inna lillahi watakila zulhulefa a yanzu ta riga ta juya ta zama ne ta zama cikin madina yanzu ka ga mutane ba su yi ƙasa daga zulhulefa ba kenan ko ba ka ba ta riga ta juya ta zama gari goma daga cin garin madina zuwa zulhulefa ɗin ko ta shige gari ala ta shiga gari yanzu ko to Allah mu sai alhaji ne ya kamata ba da wannan labaran imam muslim yake cewa haddasana muhammad ibn musanna qala haddathana muhammad bin ja'far qala haddathana shuba bi hadha al-isnad wa qala an as an ibn simt wa lam yusami shurahbila wa qala innahu ata ardan yuqalaha dumayna dumayna min himsa ala ras 18 milan muslim yace wa haddathani muhammad bin bashar shi dai wannan hadisi Muhammad ɗan Bashar ya bani shi qala haddathna Muhammad ibn Ja'far yace Muhammad ɗan Ja'far ya bamu hadisin qala haddathna Shu'ba yace Shu'ba ya bamu hadisin bi hadal zuwa ga wannan isnadi ya gabata wa qala yace an ibn Simt yace daga ibn Simt yace wa lam yusami Shurhabil anashi bai kira sunan Shurhabil ibn Simt ɗin ba wa qala sai yace innahu ta ardan ya zo wani gari yuqalu laha shi garin ana ce da shi domain min hims daga garin hims ita kawai musamman ba kuma ta ba tana ƙasar sham ne a lara'as samaniya ta ashirar milan a kan tafiya da bato mutum kilomita a mil goma sha ba a sha tara ba jama'an fahimci wani abun ko malaci wa haddasa na habi ne haya a tamimi qala na hushaimun an yahya na abi ishaƙa an anas bin malikin ƙala. kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min almadinati ila makka fa salla rak'atayn rak'atayn raja qultu kam aqama bi makka qala ashran malan shi haddathana habina at-tamimi malan yahya dan yahya at-tamimi ya bamu hadisi. Kala qala akhbarana hushaymun yace Malam hushaymu dan bashiru ya bamu hadisi wannan yana ga cin manyan malamai da kurota sai dai aka ce kathiru tadlis war irsal khafi mutumin mai yawan tadlisanci kuma yana da irsal khafi wannan duk matsala ne na ɗaliban usul fiqh matsalul hadis an fahimta ko shi kuma yace an yi habina abi ishaqa daga yahya dan abu ishaqa an anas bin malik daga dan malik kale ce kharajna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-madina min fito tare da manzan Allah sallallahu alaihi daga Madina ila Makka zuwa garin Makka fa salla raka'atayn raka'atayn manzan Allah tunda muka fito yana salla raka'a bi bi ne hatta raja'a har ya dawo garin Madina qultu sai na ce da malam Anas dan Malik kam aqama bi Makka manzan Allah kwana nawa ya zauna a garin Makka qala sai ce ashran manzan Allah ya kwana goma a garin Makka an fahimci wani abun ko wannan hadisi dai yana nuna mana cewa in dai an ga an fita sallah an fita gari a cikin wani sallah raka'a biyu sannan kuma ya kantar da mun cewa daɗewa a gari in ka zauna in dai ba ka yanke zama bane ka cika wani kasar ne ba wai ka canza sallah bane insha Allah ta'ala Allah samu dace malai sake ta wa haddathana qut wa qutaybatu qala haddasana abu awana hawala sanad قال حدثناه أبو كريب قال حدث ابن علي جميعا عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام مالك يتوى حدثناه قتيبة مالك قتيبة بام ونن حديثي قال حدثنا أبو عوانا يتي مالك أبو عوانا بام حديثي وحول السند مالك يتنزى وتمكن تاتي حدثناه أبو بكر أبو قريب مالك أبو قريب يا بام حديثي qala haddathana ibn ulayya yace ibn ulayya ya bamu hadisi jami'an an yahya ibn abi ishaqa daga wancan dalibin na Anas yahya dan abi ishaq an Anas daga Anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadith hushaymin ta hanyar da irin hadisin da hushaymi ya rawaito na wannan hanya na Anas din مالك وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله مالك حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ يا بام حديثي قال حدثنا أبي بابانا بان حديث معاذ بن معاذ كان الأنبري قال حدثنا شعبة شعبة بام حديثي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق يحيى بن أبي إسحاق يا بان حديثي قال samitu anas bana malikin radiyallahu anhu ya ƙulu na ji anas ɗan malik allah ƙara masa da yana cewa farajina min almadina ila hajj. mun fita da garin madina zuwa aikin hajji sai muka cika sallah raka raka'a biyu har muka dawo kenan Sun summa zakara mithlahu sannan ambaci irin hadisin da ya gabata na shuba wancan da ya gabata malin cewa haddasanahu ibn numairin qala haddathana abi wa hawwala sanad qala haddathana أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري أن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج yace haddathana ibn Umair malam Muhammad dan Abdullah dan Umair ya ba mu hadisi qala haddathana abi yace babana Abdullah dan Umair ya bamu hadisi kenan wahawala hawwala sanad ya sake canza hanya yace wa haddathanahu Abu malam abu kurai ya ba mu hadisi qala haddathana abu usama malam abu usama ya ba mu hadisi jami'an dukansu. su an sauri daga sufyan ibn sa'id al-thawri an yahya bin ishaqa daga yahya dan ishaqa an anas malik Allah kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa lam yadhkur hajja amma bi ambaci akin hajji ana shirya ba ya ce mun fita dai zuwa makka amma wancan ya bai faɗi cikin aikin hajji Allah samu dace wannan shine ƙarshen wannan babi ɗin duk da ya ce babu ƙasar salati bi mina a nan bai ambato mene babu ƙasar salati kai a mina aina yabda ƙasar ko ina mutum ya fara ƙasar ya nuna cewa duk da fata dai gari za a cika fara ƙasar har sai an dawo insha Allah ta'ala to malam ce babu ƙasar salati bi mina babu dai mana bayani game da ƙasurin sallah a garin mina me wannan magana take nufi kenan ƙarin sallah a mina da an magana matafi wanda ya tafi dama ya ƙasar zai an ce kuma ko kwanan ƙasar zai yi to akwai wani matsala ne a kai su 'yan garin makka da 'yan garin mina za su yi ƙasar ko ba su yi ƙasar ba ko fahimta abin 'yan gari an zo aikin hajji ƙasar amina tana ga cin na aikin hajji ne ko ko ana yin ta ne saboda tafiya kun bance wani abun ko shi ne malaisa ce babu ƙasar salati bi mina ba da zai bana bayanin yin ƙasar sallah a garin mina to karatun da mu zai bayyana mana shin ƙasar amina minan nusuh ko min ajalin safar malaci qala haddath wa haddathani harmal bin haya qala haddathana bin wa akhbarani amr wa ibn ha ibn harith amn shahab an sal bin abdullah an abihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu salla salatal musafir bi mina wa ghairihi rak'ataini wa abubakar وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا malam cewa mala harmala ibn haya? malam harmala dan ɗan ya ba mu hadisi qala haddasa bin wahab malam ibn wahab ya ba mu hadisi wane kenan ibn wahab eh abdullahi ibn wahab al-misri dalibin imam malik ɗaya daga cikin jigajigan wane ɗaliban imam malik qala akhbarani ya ce amr ya ba mu hadisi wa ibn harith shine ɗan harith an Ibin shihab an salim daga Ibin shihab daga Salim ibn Abdullah an abi daga babansa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wannan shi ake shi shi hadisi mene mu'an'an musassalin bil an-ana, ko dan ya kare da an an an ina fatan fahimta bara shi shi musalsalun bil an-ana. sai dai malaman hadisi ba suka so amfani da an wajen ruwaya ba ba suka so ba sun fa san ka ce sami'tu ko haddasana ko akhbarana wannan ka fito da fili amma an a wajen malamin hadisi akwai lauji a cikin nadi saboda mene ɗazu muka ce Hushaimu ibn Bushair aka ce meni thiqatun thabatun walakinahu kasirut tadlis war irsal khafi sika ne sabat amintaccen mutum ne in ya faɗa amma inda yake Sikatun sabatun in ya ce haddasana ko akhbarana ko ba'ana ko sami'itu wannan babu tantama amma da hushemu ya ce maka an fulanin to sai a sa jan biro a wajen question mark wannan islahat ne na malaman hadisi kun fahimta kuma da kuma dan bayani saboda masu gigi akan hadisin manzon Allah su fita har ka karka hadisi dan wa hadisin manzon Allah ba wai wasa bane mala wa'annan harba da kake ji haddasa na? qala amba'ana, sami anba'ana Kar karka ɗauka kawai kai ma an ka garma duka faɗa ne kawai ba wai kawai magana ce da take haka nan faɗi ake ba kowace tana da implication a cikinta ina fata mutane su manci wani abu. idan ka ce in ka ce haddathana wa lam yuhaddithuka shaykhuka ka shiga uku a wajen malamai in ka ce ƙala haddasa na malam muhammad awar albani a zagzaki misali ko kai wancan sunan ya ɓata man lamari da. ina fata fahimta to mu ce ƙala haddasa na muhammad awar albani a salafi sai aka zo aka ce malam albani ka ba wani hadisi kaza sai ce wani a ina na bashi hadisi San ban bashi wannan hadisin ba ina fata fahimta to za a wannan ruwa ka an abin nan an jefar da ita kenan ba za a sa wannan ruwa taka ba sannan ka dan fara samun matsala kenan in aka gane ƙarya kai mai kace haddasana ba shi ya maka haddasana ba to ba wai wannan hadisin da shi ya rejectin ba dukkan hadisan ka sun zube gaba daya ba za a sake amsan magana ka ba sai an zo babun tuba a babun tuban su malaman sun ja in ja wasu kace in ka tuba za a amsa ina fatan fahimta in ka tuba tuba gaskiya za a amsa wasu kace to ina za a gane gaskiya shi ma tukuna shi ne ya taɓa yin ƙarya Allah za kun fahimta so hadisan da kake ji a ce hadisi kaza sahihi mm ba kawai ne ina gan ba ne ina jin daɗi su ce eh wannan sahihi ba haka ba ne fa ya kamata duk masu jin hadisan manzan Allah suna cewa asahul kutubi ba'd kitabil asabbu kitab kitabin lahi a ce sahih bukhari summa muslim cewa littafin da kowane inganci ma littafin Allah Bukhari sai Muslim kaka ka ɗauka kawai magana ce kawai wani gada ya faɗa saboda ana samun zindiƙai cikin 'yan shi'a da mu'tazilawa da sauran firak sai mu ce maka wai shi bukhari shi bai da wannan hadisin ba shi bai da wannan hadisin bai da bukhari ba za a ce bukhari ingantacce ne an ce ingantacce ne bayan bincike da aiki tukuru ba magana kawai ta shafi faɗi ba ba kamar da kai kai shafi faɗi ka faɗa ba ne kai ne ka shafi faɗi ne ka faɗa kawai saboda wani abu da ya kulle maka kai me ya karkanta wani hadisi ka kasa fahimtar shi yana karo da wani abu da kai ka kadurce a zuciyarka sai ka ce baka da wannan hadisin ba Allah sa jama'a kun fahimci wannan abun mu dauki misali wayannan mutane ma kadiman an riga samun mu'tazilawa suna wannan abun wanda shi yasa muka sa yan ajin Jabir da muke karatu su a wannan makaranta ta mai albarka littafin man ahli sunna fi talaqqi wal istidlal tsakanin mu ahlus sunna da yan bid'a muna da bambanci wajen an so dalilai din ina ne source na dalili muna da bambanci kun gane kuwa a wajen mu ahlus sunna dalilan shine qala Allahu qala rasulu qala sahabatu summal ijma wannan shine source na dalili a wajen mu kun fahimta ko to ba nan kaɗai muke da bambanci ba su kaga a wajensu akwai al'akal hankali yana gaban wa'annan abubuwan gaba ɗaya a wajen ilmin kalam to amma kuma ba nan ba in sun an so ƙur'anin ko hadisin muna da manci wajen istidlal mu muna sallama wa waɗannan dalilin sallaman raƙumi da akala ne su kuma sai sun ɗauko sun gwada da hankalinsu tukuna sannan mu muna kallon fassarar da malaman farko suka yi da ƙima kwarai da gaske su kuma ba sa kallonta a matsayin hujja ma kaga muna da bambanci da su kenan tun a wajen samo dalilan da wajen iya kafa hujja da dalilan shi sa ba ɗauka ake ba karatu ne na aji manhaju ahli sunna fi talaqi wal istidlal wannan malam albani kantar da mu da shi tun muna muciya mu sai da zauna kan man shi filla filla tukuna abin da ke magana shine cewa su yan bid'a suna kallon hadisi kallon hadarin kaji ne saboda mene saboda ba san juhud ƙoƙari da wahala da sacrifice da malaman hadisi ke wajen tabbatar da hadisin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi sa da ka san su suwaye waɗannan hadisan na manzan Allah da aikin da aka yi in aka ce Imam Bukhari sai kai mai addu'a sai ka ce rahimahullahu ta'ala ba za ka yi faɗin sunan shaka kun ka ja baki kai shiru ba ina fata an fahimci wannan abun kuma bid'a ce da ta daɗe mu dai a Najeriya shekarun baya ba a san da wannan ba har hadisai da ifai da maudu'ai mu a Najeriya sassa ake a Najeriya saboda kimanta hadisan amma daga zarar da aka samu ƙuna, da tura suka yi mana suke da babu ruwa suka kawo mana syllabus suna karantar da ilmul kalam suna karantar da wani abubuwa a cikin makarantunmu kenan tunan sai fara sadadawa da wasu ke zuwa kasashen waje karatu ba tare da guidance na malamai ba sai ka fara kawo mana irin wannan tunanin sai a kawo hadisi manzo Allah sai ya ce bai da da shi ba a nan aka samu ɗan gidan malaukar gumi ina wannan abin na mana ciwo yana mana ciwo a ce majalisi irin na malam abubakar gumi malami ahalus sunna salafi wanda shi ya karanta mana ya koyar da mu karatun hadisi da makalkalewa hadisan kam kullun ko gobe lahadi in an zo asabar lahadi hasken musulunci bai taɓa kuskure karatun bai karanta wannan magana ba zan faɗa sai ce karatun hadisi da aiki da shi shi ɗai azzama lahiya ga musulmi akwai wanda bai taɓa jin wani magana a wajen abokar gumu ba kowa yana jin ta ko gobe kuma ka saurara zaka ji ya ce karatun hadisi da aiki da shi shi ɗai azama lafiya ga musulmi musulmi ba Allah baya masa azaba matukar suna karanta hadisan manzon Allah sai ce suna aiki da su Allah gafarta malam me dalilin kai sai ce wa ma kana Allahu li azbamu anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna sai ya wannan aya cewa Allah ba zai masa azaba ba in dai kana cikin siya manzan Allah ya sabai suna da aminci ɗari bisa ɗari Allah ba zai masa azaba ba to manzan Allah ya ƙaura Allah ya shi kayansa to shine hadisan su ne madadin zaman manzan Allah a cikin mu ina fatan fahimta ba kwa jin ina karanta ba ta ni kuke ba sai kuna surta abin kamar ga manzan Allah na gaya muku ne ko mai karatu ma baka saurara in aka ce annabin zai sallah haka ke daga hannu to san da ka daga baka tun malamin da ya koya maka kana tuna haka manzan Allah yake yi ne shine wa an tafihim in dai hadisi na nan to annabi na cikin mu wa ma kana Allahu hum yastaghfiruna to sai a ce to malam me hukuncin masu saba hadisan manzan Allah wanda ba sai da wani abu da kake faɗa ba ina kai ko mutu magana gumu ne fa sai mata ce ai Allah ya ce yahdharu alladhina khalifuna an amrihi an tusibahum fitnatan aw yusibahum kullun sai ya ja wannan karatun amma abin bakin ciki a wannan majalisin a wannan kujerar da aka yaɗa wannan sunna aka zabarar da mutanen Najeriya su karatun addini aka zabarar mutane sai su karatun boko su kaza su kaza a wannan kujerar ake kashe wannan da'awar kuma ake yaɗa saɓaninta ake yaɗa mu'tazilanci da bid'a a cikin har ma da wasu abubuwa ga sunan zindikanci ana kanta a wannan kujera din. kuma abin takaici da yawa sun ruɗu da wannan magana har ce ake wai mufti wai dr ahmad gumi ne wai mufti wai muftin afirka ma shi kuma yana ta buɗe hanci wai yana shi mufti din amu a najeriya ba mu yarda da malintar shi bane ma tukuna ballantana yi zama mufti ba mu yarda da malinta shi bane dan mu a dan bid'a muke kallon sa ma tukuna yanzu abin da ya kamata shine ya koma aikin sojan shi kawai ko ya koma kafa kemis yanga ringa yi mutane allura amma ba karantar da musulmi wannan bai kamata ya karantar da mutane ba bai kamata a zauna kwata-kwata a ji karatu a wajen shi ba in har mutum zai iya buɗe baki ya kalli Bukhari ya ce bola ya za a yi musulmi saurari wannan mutumin ai ba ƙarya ne mai ba kowa ji wannan magana ce Bukhari bola ce kawai harisan bola inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk wanda zagi Bukhari ƙarya yake bai ban Imam Malik wallahi Malik ba zai iya ga Bukhari wannan magana ba ai ga tan ta bayyana Malik aka tambaye shi idan aka zagi manzan Allah ya za a yi ya ce kashe shi za a yi ya ce me amfanin mu a raye ana zagi manzan Allah ko karanta yana na a cin ashafa ina fatan fahimta to wanda gaske ne ana son Malik ana kira dan me aka ki da fatawa Malik a wannan wajen kuma Dr. ne ya yi keto cewa eh wannan wannan na malamai kuma ba daidai bane kaza kaza kaza kaza to ijtihad ne malamai su malamai ne mun yarda al shi malami ne duk duniya an yarda da haka imam ibn taymiyah al-harran shaykhul islam ko da malami ne har yan bida ma sai da malami ne shaykhul islam sunan shi ko ba haka ba to kai mun yarda da su sun ijtihadi kai kuma a matsayin me zamu bar nasu ijtihadin man shi taka magana ko kun ga wannan abu yana so ya soke magana ijma'in malaman musulunci kafa tashi shi da ba a yarda da malantar shi ma mata kuna fa ba wani suka da malintai sai wanda suke rudaddu da haka hadisan manzan Allah jama'a ba bola ba ce kuma wannan magana tana da mugun hadari ga mai maganar ta da ma wasu hadisan yawa ce shi bai da ingancin ingancinsu ba sai mu ce kul amma kan kalli bukhari gaba ɗaya ka ce bola bukharin nan fa da kake ji ana magana ba fa wai 'yan islamiyya ne suka yi recognize din shi ba fa ba malaman islam ba fa ustazai da suka yi recognize din bukhari ba fa yau shekara dubu ɗaya da wajen ɗari biyu da recognizing ɗin littafin nan fa malaman da ke zamanin bukharin malamai ne kowanne kura ne hukuma ce a ilimi ba wani ɗan fake-fake a wannan lokacin fa imam ahmad bin hanbali na raye a lokacin ina fata fahimta al-imam abu dauda sajistani na rayu a lokacin imamu tirmizi na rai a lokacin ibn maja na rai a lokacin sannan in ka zo akwai irinsu irinsu imamu muslim ga sunan birjit da sauran imamu bukhari da zama da shi irinsu abu hatimin razi abun bakin ciki duk ba a san su bane ma har ma irin wani manufan da magana wai wancan kuma magana a kalle shi ma irinsu abu hatimin razi ina fatan fahimta wayannan malaman su kalli bukhari su ce kai littafin nan yayi ahmad bin hanbali take da ake mashi imam ahli sunna wal jama'a imam ahlus sunna wal jama'a me yasa ake imam ahlus sunna wal jama'a a lokacin zaman shi shine zaman qiblatul ilmi duk wani ɗalibi a duniya so ya haɗa ya connection da shi ko da na awa ɗaya zama ya karatu a sa saboda malami ne zama hadisan manzo Allah ya zauna ya tattara su dattijan malami iyaka mai tawalo mai war'u mai zuhudu mai takawa duk wani mutumin kirki ka ji ana ba labari to Ahmad yana irin wannan sifa ta wannan kirki din ina fata an fahimta Ahmad bin Hanbali aka kawo bid'a mu'tazila wannan da muke magana a kai, wanda afrahum suna nan a Najeriya su suka kawo wannan bid'a ta cewa wai alqur'ani ba magana Allah bace wai qur'ani da make fa wannan qur'ani da abu ɗaya ne dukkan halitta Allah ne da kai da abin nan bai sai da ce ƙur'ani maganar Allah ba ce suka samu sarakunan sarakunan musunci na lokacin suka makalkale masu kun san dama duk yan bid'a ba sa iya fito na fito da arsuna da hujja sai da sarakuna da yan siyasa can suke bi su makale bai ai za iya hanawa ƙasarka ce ko ba ka kai ba haka suke da malam albani ko da aka je fada malam albani ya zo tafi a karanta sun karanta ai karo hujja da hujja za ka ce to ai mala eh wannan abin kai shiru kai ana so a danna mala albani to kai shiru ai yallabai ƙasar ka ce za ka iya hanawa za ka kaza wanda suke suka ruɗi sarki mai Allah ji kai da rama suka ce ce to ga 'yan sandanmu nan da sojojinmu nan za mu yaƙe ku za mu yi amfani da hukuma za mu hana ku da kaza saboda malaman bid'a sun je sun mene sun ziga sarki Allah ji kan malan Nuhu Tahir ba dan ya rasu ba Allah sai ya gama lafiya shi ne ce shi a matsayin izala ta Jos da shugaban izala na da suke shawara shi ne matsalar ta malamai ce a bar mu mu mu malamai warware matsalar mu haka aka yi wannan magana ko haka yin bira suke makalewa sarakuna da 'yan siyasa don su faɗa da gaskiya saboda ba su iya karo hujja da hujja ba haka in ce 'yan mu'tazilawa suka je suka makale wajen wani sarki mamun ina fatan fahimta bayan baban shi faɗa yake da su sun makale aka je aka samu Imam Ahmad bin Hanbali Allah ƙara masa yarda Allah ya kaddara rahama suka shi suka zuga shi aka zo ana fatinan mutane cewa wai sai a tambaye ka malama ne eh me zaka ce game da Qur'ani in ka ce Qur'ani kalamullah sai ce zaka ci ubanka Qur'an zaka ce kalamullah ai Qur'ani ba magana Allah bace halitta Allah ce in ka ce a ah, Qur'ani magana Allah ce sai ce a gidan yaro da shi sarakunan gargajiya kenan na musulunci ne muna ce gargajiya saboda gargajiya da suka yi a kama mutum a mai dukan tsiya haka a malamai ɗaya bayan ɗaya sai da fitina ta zama kun ga ijma'in salaf tun daga kan annabi da sahabai da tabi'ai da tabi tabi da duka ba wani magana mai kama da cewa qur'ani ba magana Allah ba ce ba a samu wannan ba amma daga lokacin da aka samu wannan sufaha wal ahlam suka ja abin nan shine daga lokacin aka fara fitinan mutane sai a zo a tambaye ka Qur'ani magana to aqidar musulmi gaba ɗaya ta jima'i ne cewa Qur'ani magana Allah ne amma daga lokacin da mu'tazila suka fara wannan fitinar shine aka fara wannan magana aka a tuma malamai sai zama an fara rawaje wannan bid'a din cikin musulmi ana ruɗe talakawa amma talakawan ko da ake rena su Allah ya taimaki da yawa suna da hankali wallahi amma an fara ruɗe fitinar ga hukuma kuma ta yi tabannin wannan aƙida ɗin hukuma shi ne ƙurani wa magana Allah ne haka aka da mutane amma wallahi haka aka samu wasu malaman sun kafe sun tsaya suka ba da rayuwarsu akan cewa sai sun ceci addinin mutane Ahmad dan hambali na ciki Imam Ahmad bin hambali. ina fata an wani abu yana ga cewa suka kafe cewa Alƙur'ani magana Allah ce kuma siffar Allah ce aka kira shi ya za ka ce game da ƙur'ani ya ce ƙur'ani magana Allah ce kuma siffar Allah ce aka ce ba ka ce halitta Allah bai ce ba zai ce ba suka ce to za ka ci gidanku aka kama shi aka mai duka aka kai shi gidan yari aka suke ta mai wannan azaba ɗin shekara shekaru shafi ma ya ci wannan duka ɗin imamun shafi akan wannan fitina ɗin amma Ahmad ibn Nuh wani ɗalibin ɗalibi ne abokin tafiya, Ahmad bin Hanbal wajen makaranta yana ga cewa suka tsaya tsayin daka da wancan Ahmad wani al-Khuzai wasu malamai suka tsaya tsayin daka suka ce su ba suna nan ɗaya ma rataye shi aka yi aka cire kansa aka rataye saboda ya ce ƙur'ani magana Allah ne ba halitta Allah ba ne ina fatan fahimta irin wannan malamai suka ba da su ne to wa'annan irin siya habin ma'in duk da ya haya ɗan samu ɗan zamiya ina fatan fahimta amma irin waɗannan jigajiga malamin su ne suka recognizing ɗin bukhari a matsayin ingantaccen littafi ne kowane littafi da aka rubuta a lokacin inganci ahmad bin hanbal yana ga cin malam eh, imam bukhari yana kawo littafin shi a cikin bukhari sai mutane ba sa lura sosai yana ga cin malaman yana ga cin suka yi recognizing ɗin bukhari yana da littafi musnad muna ci wajen mujalladi hamsin ne gashi na a makarantar nan tamu shi ahmad bin hanbali yana tafai da yawa eh, usulul sunna da wasu daga sun da ya rubuta da su abu hatimin razi duk kwakwafa abu hatimin razi ya duba ya duba ya duba sai da ya haƙura sai yan wasu shi na ce to nan fa akwai yan matsala kuma yan matsala ke magana ita ma ba ta rashin inganci ba ta technicalities ne ka ce kaza a waje kaza da kaza ina fatan fahimta har imamu darqutni ne at-tatabbu wal izamat ba yana nufin bukhari ba ba ka je karanta magan shi akan sahih bukhari din da muslim din so da haka maganar hadisan manzon Allah da kuke jama'a wallahi tallahi baki rijiya ne ya wuce wasan makaho ina fatan fahimta in kai ka zama rago dama sun ce ilmul hadith zakarun min al-ulum la yuhibbu illa dhukuru min ar-rijal ilmin hadisi na maza mazan ilimi ne ba wanda ke zuwa wajen sai namiji cikin mazaje tukuna in ka zama rago ka ji ta mata ne ka tanka shirmanka amma sunnan manzon Allah ka batta ga masu arbabuha ka bari ga ashabuha baban shi Ahmad Guma din yana ga cin rijalus sunna din shi sa bai taɓa faɗa da sunnan ba karantarwa yake kuma duk da malikiyar abakar gumi idan ta zo inda aka ci karo da malikiya hadisi yake koyon ba ba malikiya ba alhaji duk kun zauna gaban shi kun ji wannan mun ko a rediyo muka ji muna yara ma muna jin wannan abubuwa din ina fatan fahimta so jama'a ku kula sunnan nan an mata hidima an wahala aka tara ina fatan fahimta an rubuta ilmi ga littafai da muna da su ilmin rijali ilmin jawrata matsalolin hadis ilmi kaza ilmi kaza duk suna hidima daga hadisan manzon Allah wajen tantance kaza wanda bai ganta ba ba ku ganin da musulmi yake kan lafazi guda daya sai je basara ya je kufa ya je kaza a wacce ra yace kharajna ma rasulullahi min madina ila makka me kuka je ba a faɗa ba ya kawo ta ke ta kharajna ila alhaji saboda wannan lafazin ba kadai yayi yawon wannan kawo abin nan din yau ka wani kawai shi kenan sai sha kudu kawai sai ce hadisan manzo a ƙarya ne ma bola ce kawai kuma a saurare shi kuma ana kallon shi a matsayin malami billahi lazi ba mu ganin kimar mutum da ya wulakanta hadisan manzo Allah ko kaɗan na rantsa Allah ko kaɗan ba a bakin komai ke mu a wajen mu ba wallahi kimarka shine gwargwadon beka da Allah shine kimarka a wajen mu beka ga Allah beka ga manzon Allah irin da'awar da wahal da kake a addinin musulunci shine kimarka a wajen mu kawai amma kana in kai ne alwutsu wutsu sarkin karatu ko me ko alhuda huda riƙi da za zaka faɗa da hadisan manzan Allah kuma za mu taka ka kowaye kai ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace ana mu lokaci ya kure mu ja barki sai Allah kai mu gobe sai mu tashi akan wannan babi abin ka faɗa da Allah ka ba mu lada kurakuran mu Allah ka yafe mana lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa وبين ma'asiyatika